أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ainihin wato shi daga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 da ainihin wato bakwai wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidun rahama a cikin wannan wata na ramadan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya lullube mu da rahamarsa wannan masallaci wanda ya gina shi a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu yi masa rahama ya kuma sa sun huta sannan shi ma Allah ya bashi ƴaƴan da za su yi masa fiye da haka wanda suke da niyya irin wannan Allah madaukakin sarki su ma ya ara musu dama muna karanta littafin shehun malami Raslan mai suna رمضان شهر شهر الإثم من النار من mu daga wuta. ينتام shafi na goma sha uku. malam yake cewa man sama ramadana duk mutumin da ya yi azumin watan ramadana imanin wahti sabar yana mai imani da kuma neman lada a gurin Allah gufira lahu ma taqaddama min zambihi da abin da ya gabata na zinabbansa an gafarta masa wa man wanda ya miƙe lailatul qadri yayi gaban katar da daren lailatul qadri yana bauta ma Allah imanin wa ihtisaban yana mai imani da kuma neman lada a gurin Allah gufira lahu ma taqaddama min zambihi to an gafarta masa abin da ya gabata ainihin wato na na zunubansa a ah, haka sai malin yake cewa to wa min tauhidi fi ramadana daga cikin abin da ke bayyana tauhidi cikin watan ramadan annan niyyatu min arkanis sawm ita niyya tana daga cikin rukunan azumi wa hiya azmul qalbi ala sawm shine zuciya ta yi yanki cewa za ta yi azumi imtisalan li amrillahi ta'ala saboda bin umarnin Allah aw taqarruban ilayhi da kuma neman kusanci zuwa ga Allah din saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce innamal a'malu binniyati sai aka kawo alhassur wal qasr saboda haka kai annabi sai nuna cewa kowane ayyuka suna tabbata ne da irin niyyar da mai aiki yi mutanen annabi Musa annabi Musa ya ji miƙaci ya yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala sun ji maganar Allah sai suka cewa annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara da yi magana da Allah ya kwashe su ya tafi wa tara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina da yaje miqati yi magana da Allah bayan sun ji maganar Allah suka ce wa annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu taɓa yin imani da kai ba sai Allah ya fito kuru-kuru sannan za mu yarda Allah ya sifa aka as sa'iqatu Allah ya turo tsawa sai ta kona su amma me yasa annabi Musa ya ce shi kuma yana so zai ga Allah irin matakin da aka ɗaukan musu ba shi ba ne irin matakin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukar wa annabi Musa, bar ma sai da Allah ya ce masa in ga sharaɗi, in dai kana so za ka gani, to ka kalli wancan dutsen. Idan dutsen ya tabbata a inda yake babu abin da ya faru, to zan fito za ka gani. To, dutsen lokacin da Allah ya yi tajalli, to bai ma yiwa. Sai malamai suka ce saboda niyyar da ta sa annabi Musa yake so zai ga Allah ba ita bace ita kuma irin niyyar su da suka ce Allah ya fito su gaishe shi yasa sai zamantu to irin matakin da aka daukan musu ba shi bane irin matakin da Allah subhanahu wata'ala ya wa annabi Musa to shi yasa wannan sai zaman to yana shiga cikin babubbuka daban-daban wanda suke da alaka da aqida da wannan matsala ta niyya ce malamai suka ce idan mutum ya aiki to muna da ma'auni ɗaya na gane aikin daidai ne ko ba daidai ba ne dai kuma ba wanda yake da wannan ma'aunin sai dai idan an je gaban Allah sai a jira Allah ya hukunci yana cikin ayoyin da alarama ya karanta a ƙarshen suratul kafi Allah ya ce mana faman kana yardu a rabbi wanda ke son ya haɗu da Allah lami lafiya bai so a ruku rigima Allah sai ya ce fali ya amala amalan salihan to yi aiki na gari duk inda aka yi aiki duk wanda ya aiki kowa ya jagoranci aka yi aikin in fa aikin bai dace da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ba ba a kiran wannan aikin a ce masa aiki na gari sannan wala shirik bi ibadati rabbihi ada kada shirka ta shiga to in mutum yi aiki muna iya gane abu ɗaya amma ɗaya ba wanda zai iya gane a sayan lahira a zahirin aiki ya saba wa karantar manzon Allah a bayyane to muna iya ganewa to haka duk wanda ya zo ya ja mutane sallah annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli tunda ya yi sallah an bi shi akwai wasu mutane da ke bayansa su ne mamu shi ne liman in abu ya saba wa kaifiyar sallah annabi muna iya ganewa kamar yadda annabi ya yi azumi kowa ya sani ya karantar da yadda za a yi azumin idan abu ya saba wa kaifiyar azumin manzon Allah za mu iya gane amma yanzu da muka shigo masallacin nan da limamin da ya ja sallah da waɗanda suka bi shi wa ake da tabbas masallacin nan cewa kuwa don Allah ya zo sallar nan wa ake da tabbas akan wannan da shi kuma wannan mahallinsa alƙalli aikin da aka shigo aka yi masallaci duk duniya an ba Allah da ya san abin da ke zukata ba shi kaɗai ya san wanda ya zo don shi da wanda ba don shi ya zo to shi yasa malamai suka hana duk yadda za ka ga mutum a zahirinsa a abin da ya bayyana gare ka na mutuwa a nihayatul matsaf a ƙarshe kan yanayi mai kyau to baka hukunci kai tsaye ka ce ka rantsi da Allah matsayinsa sa ka gane a gurin Allah sai dai ka ce kana ta zato dan Allah da ya san abin da ke cikin zukata ana iya zuwa lahira a abin da ya bayyana gare ku saboda ku ba ku san abin da ke cikin zuciyar ba sabanin haka ya bayyana so shi yasa abin da ke cikin zuciya ba wanda zai yi hukunci da shi in ba Allah amma abin da ke bayyane ya bayyana to sai mutane su ce suna kyautata zato ainihin wato akan haka wannan shine abin da ake ainihin wato yi to fa ila kana sawu in azmi izaman to fardan wajibi ne to fanniyatu tajibu bi laylin niyya kuma dole ta wajaba da daddare qablal fajr gabanin kullu alfijir. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mallam yujma isyama min al-layl duk mutumin da bai tara niyya azumi ba da daddare kafin bullowa alfijir fala siyama lahu umma yin azumin babu wannan hadisin akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa sahahahu albani wa ghayruhu a ƙasa sai mara yake cewa wato wa idza kana as-sawmu nafalan amma idan azumi nafila ne to sahhatin niyyatu ita niyya ta kan inganta walau da tulu'il fajr ko da bayan bullowan asijir ne wa na nahari kai ko da wuni ya ɗauka ko ne bi Allah ya kuna qad qa'ima shay'an da sharaɗin kada mutum ya zamanto ya ci wani abu ma'ana bambanci tsakanin azumi na farilla da na nafila shi azumin nafila ana iya kulla niyyarsa kowane lokaci misali gari ya waye baka ci wani abu ba har bayan aza in daga lokacin da ya kamata a yi saro sai ka samu kanka cikin wasu zuru sai baka ci komai ba har bayan azahar don azumin nafila ne kana da iko bayan azahar ka ce kai inda bayan azahar ban ci komai ba a maimakon in barin karasa kai ka wani da yin babban da kana iya ɗora azumi a wannan lokacin saboda malin ya ce aka rada musulun fi sahihi min hadisi aisha ta ƙalar take cewa ƙalar ji rasulullah za ta yau min allah ya ce min wata rana ya aisha to hal in da kuma shi'u annabi ya shigo gida ya tambaye ta ce a gurin ku akwai wani abu kuwa da ƙulci ya rasulullah ma inda na shai'u ta ce ba komai qala sai yace fa inni sa'imun to da haka ne bari in ci gaba da azumi kawai fa da rasulullahi fa uhdiyat lana hadiya sai manzon Allah ya fata sai aka kawo mana kyauta da haka manzon Allah yana karɓar kyauta amma zai karɓar sadaka saboda ita kyauta wanda ka fi shi ma kana iya shirya maka kai mai kyauta amma sadaka annabi ya faɗi cewa tana daga cikin ausaqun nasi فلما رجع رسول الله lokacin da manzon Allah ya da kultu sai nace ya rasulullahi udiyat lana hadiya an ba mu kyauta wa qad qada'tu laka shay'an kuma na ɗan doyi maka wani abu qala sai ce menene qala sai ce ce wato naman wata akuya ne aka kawo qala sai ce hatihi kawo faji'tu bihi fa akala sai na zuwa annabi da shi sai ya ci sun maƙalar sai ce ƙadu kuntu asbahatu sa'iman da na waye gari da azumi amma yanzu na fasa farko babu azumi ya ɗauka daga baya kuma shi kenan ya sake ajiye ainihin wato azumi shine abinda malam yake so ya ce sannan ya ce wa min mazahiri tauhidi fi ramadana anna allaha kassa nafsahu Allah ya keɓance wato kansa bisaumi da azumi wa yi da kuma shi zai ba da sakamakon azumi asiyamu lillahi tabaraka lillahi rabbil alamin naka azumi Allah subhanahu ta'ala akewa hadisi ya tabbata manzon Allah ya ce Allah ya faɗa hadisin qudsi ce kullu amal buna adama lahu dukkan aikin da ɗan adam yayi nashi ne illa sau sai adami fa innahu li wa ana ajzi'u bihi saboda wannan gare ni ni kaɗai zan iya saka domin azumi yana cikin ibadun da in ɗan adam ba girman Allah ya kalla ya ba wanda ya sai gane na yi. Wadaka in gari yawa yanzu mutum ya shiga ya nemi girkin sai ya ya dawo cikin mutane aka ci gaba da fuska da shi. To ba wanda ya sai gane cewa yana ainihin wato yi. Fasaumu lillahi rabbil alamin khalisan da ka azumi ga Allah ake yin sa shi kaɗai a keɓance. don dama kalmar ikhlasi tana nufin asali a keɓance abu kamar yadda Allah ya ce wa qalil malku tuni bihi astakhlisu li nafsi yalla bai ya ce ku zo min da shi in keɓance shi da kaina kamar yadda Allah ya ce falamma sai asuminhu khalasu nabiya lokacin da wato suka fita ko suka koma gefe kada suna jiya sannan da kuma min bayna firsin wa damin labaran khalisan sa'igan lisharibi wa huwa yajzi alaihi bi adafin Allah yakan saka wa dan adam akan azumi da ninkin mudafa ninkin baninki wa bima la yu'addu wa la yuhsa da abinda ba za a iya kirgawa ba ko a kididdige شريطة أن يكون المسلم في ذلك ممتصلا أمر الله أما ده شرط يضمن تو مسلمين أبن أمرنا الله سبحانه وتعالى متبعا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan yana bin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min mazahiri tauhidi fi ramadana daga cikin abin da ke nuna bayyana tauhidi anna siyama أن الصيام معاملة بين الأبد وربه أزمي معاملة نتكان الله دباوة والله رب العالمين جعل في هذا الصيام سرا الله يا سيدي أتكن ونن أزمي ونسرا لطيفا جدا توسسع إذ هو المعاملة الحقة بين الأبد وربه معاملة تتغسكية أكان الله دباوة ولذلك سبو دهك فهو هو ibadatun badaniya mahadatun ibada ce ta gangar jiki tsantsa laysa fiha shay'un min siwa zalika babu wani abu wanda ba wannan ba wa ma hiya fil muntaha illa kaffun biniya bata kasance ba ƙarshen al'amari face ka kame ka daina wasu abubuwa sannan tare da kyakkyawan niyya wa mtina'un an talazzuhi da kuma hannuwa dangane da abin da suke da alaka da jin daɗi ka وقاء shahawatu شهوة shahawatu ba'an wa sharabi dangane da wato sha'awa da kuma barin cin abinci ko abin sha a insakin lil jawarihi an lugubi an fi ma yasu tare da kame gabobi dangane da afkawa cikin abin da yake yana da muni ثم إقبال على alallahi rabbil alamin bi qalbin bin abidi sanan mutum ya fuskanci Allah da zuciya mai komawa zuwa ga Allah sannan mai bauta muqbitil lillahi rabbil alamin shi ma dai kankan da kai din to shine sai malam yake faɗa a wannan hadisin da ya kawo sai yake cewa a wancan rakam ɗin hadisin da ya kawo wannan a baya cewa a ga tamam cikakken hadisin min cewa siyamu junna fa idza kana a sumi ahadukum fala yarfuq yawma idin wala yastab idan ya zamanto azumi garkuwa ne ranar da ɗaya daga cikin ku zai zamanto yana azumi to kada ya dinga maganganun da suke da alaƙa wanda za su kai zuwa ga saduwa shi sa muke ce ma iyaye idan Ramadani ya matso ya rage kamar saura sati biyu a yi su tsoron Allah su daina sa aure su dinga ɗage auren su bari sai bayan sha'aba bayan sallah su sa a cikin sha'aba shawwal saboda wallahi matsaloli na faruwa akwai wa'inda in suke aure gab da ramadan ɗin nan wallahi dewa ana samun matsaloli na saduwa da iyalansu da rana a cikin watan ramadan eh musamman waɗanda suke matasa ne wasu matan suna iya zuwa su faɗa abin da ya faru wasu kuma ko abin ya faru ba harkokin gaban su kawai za su ci gaba da eh amma ku duba ban sani ba anan mu dai a can aka ci maka ramadan din nan ya matso haka da haka ana ta daura aure wai wai ta samu ta azumi a ɗakin mijinta nan ma haka ake ho to kaga Allah ko kiyaye wala yastafa in sabahu ahad ba zai yi fushi ba in wani ya zabe shi a ta da hukai ya ke shi falyakul ya ce inni mu'min sa'imu ni mutum ne mai azumi wallazi nafsu muhammadin biyadihi Na Allah ya ce na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa لخلوف فم السائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك والله kanshin bakin mai azumi ya fi daɗi a wajen Allah fiye da kanshin turaren almiski. Littauhidi fada'ilun la tu'addu wa la tusa. Shi kuma tauhidi kaɗaita Allah da bauta yana da falolin da ba za a iya ƙirgawa ba ko a ƙididdige da ake magana. so ko ka yi ibadar azumi ɗin dole ya zama to tun da kaga Allah kafin ya dora maka aiki sai da ya yi hallari na amanu to ka sani daga cikin lawazi abin da suka zama dole na imani dole ka yadda ba wanda za a bauta ma an ba Allah ba shine abu na farko anna tauhid sababun lin najati min an-nar shi tauhidi shi ke saka tsira daga wuta Allah madaukakin sarki ya ce innahu man yushrik billahi yadda al’amarin yake din mutumin da ya mutu yana haɗa Allah da wani, da faƙa da haramun lafa alaihi aljanna ta Allah ya haramta masa shiga aljanna, wa ma’uwahun naru makomarsa wuta, wa malin zalimi min an sa a zalimi ba su da waɗanda da za su taimake su, da ita kuma shirkan nan malamai sun kasa ta kusan gida hudu, akwai shirkun da'awa. Duk abin da ka san Allah ne kaɗai ke iya wato kakka neme shi a gurin kowa ka neme shi gurin Allah kawai. da Allah ne kaɗai ke iyawa da zaren da mutane suka koma suna neman shi a gurin wani Allah to shirkul da'awa ya shigo sannan akwai shirkul mahabba shirka ta soyayya al'aslu mutane ya kamata a ci sun fi san Allah sama da kowa shi yasa ga Allah sai ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi me yasa muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda san annabi reshi ne na san Allah Allah yana san annabi ko bai san shi eh yana san shi ki wajibi ne kai kuma duk abinda da Allah yake so in kana bawa ka so abinda shi Allah din yake so to tunda ko Allah na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne in kana so ka zauna lafiya sai ka so abin da Allah ke so amma al'aslu san Allah shi ne gaba da san kowa ce sa Allah ya ce na amanu ashaddu hubbar lillah amma ku wanda suke daga wani abu daga suna san shi irin yadda ake san Allah da annaba haka suke kaunan wannan abu to daga ran da ka daga wani kana san shi irin yadda masu imani suke san Allah da manzan Allah to yanzu shirkul mahabba shirka ta soyayya ta shigo sannan akwai kuma shirkul qasd wan niyya wal irada wannan ita kuma a manufa take aikin da ya kamata a dan a samu lahira kai kuma ba za ka yi shi ba in ba duniya za ka samu ba wannan yasa Allah ya ce man kana yuridul ajilata ko man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha duk wanda ya zamanto abin ne ta sa duniya da kwalliyarta Allah ya ce ni wafi ilaihim a'malahum fiha hum fiha la yukhsu ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma to daga ran da aikin da ya kamata a yi a samu lahira ka dawo ba ka iya yin shi in ba duniya za ka samu ba To wallahi shirkul qasd wal niyya wal irada ta shigo sannan akwai shirkul ta'a ka sa wani a gaba ya haramta ya halatta ba nassi daga wajen Allah ko manzon Allah shi yasa in ya ga dama ga abu ya bayyana wannan abin Allah ya ce haram ne zai iya halatta kuma ka yarda halal ne ka dawo ka bi shi ko kuma ga abu Allah ya ce halal ne shi kuma ya kalli abin ya ce haram ne ka bar shi kuma ka yarda za ka bar wannan abu to daga nan shirkur kasdu wal niyya wal irada ta riga ta shigo Allah ya kiyaye wa qala rasulullahi manzo Allah ya faɗa cewa inna Allah harrama 'ala Allah ya haramta ga wuta man qala la ilaha illa Allah duk mutumin da ya faɗi la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajha Allah yana neman ya ga fuskar Allah da wannan gobe alkiyama tunda a cikin aqidun ahlus sunna da suka tabbata ta fuskar Qur'ani da sunna shine za a ga Allah gobe alkiyama Allah ka sa mu gan shi saboda haka sai malam yace ce tauhid sababun li takfir al khataya wa zunub shi tauhidi kuma shine sababin kankare kurakure da zunubai bal huwa a'zamu asbabi takfir al-khataya wa dhunub kai ba ma wannan ba duk laifin da zaka je wa Allah da shi in ka tafi to ana iya daidaitawa a koyuwar haka amma wallahi ka riga ka tafi ma Allah lahira babu tauhidi to kuma ya lalace ba kama qala Allah azza wa jalla kamar yadda Allah ya ce ya ibn adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ard khadaya wallahi da zaka zo mun da cikin ƙasa na kurakurai kisa ni sannan ka hadu da ni la tushriku bi shay'a baka shirka da ni ba Allah yace la ataituka bi qurabiha maghfirani kuma sai na zo maka da cikin kasa na gafara wannan yana daga ciki al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin to zaka ka zaman zamanto malam yace min a'zami mujibatul ifki min an-nar fi ramadan wallahi to daga cikin dalilan da ke sa a inta mutum daga wuta bin tsoron Allah at-taqwa ita taqwan nan fi wasiyatullahi rabbil alamin ita ce wasiyar Allah lil awwalin wal akhirin ga mutanen farko da na ƙarshe Allah ya faɗa mana cewa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum na yi wasiya ga al'ummomin da aka ba littafi kafin ku wa iyaku da kuma ku wannan al'umma ta annabi sallallahu Alaihi wasallama Allah sai ya ce a nittaƙullaha ku ji tsoron Allah. Wattaƙawa, ita kuma taɓa wannan fiye an tattaƙillaha rabbal na shi ne ka ji tsoron Allah bi fi'ilil ma'amuri in Allah ya ce ka yi abu ka yi wa tarkil mahzuri in yace ka bar abu ka bari fa Na ka a adunkule wannan shine ƙawa. Allah ya ce ai abu kana iya ƙoƙarinka ka gurin yi ya ce ka bari kana iya ƙoƙarinka gurin bari to shi yasa malamai suka ce duk mutumin da yake so ya gane yana da alama ta arziki duniya da lahira bai cikin baka daga cikin waɗanda suke da alamomi na tsiya to sai ka auna kanka da abu biyar mushkilan mutane duk sanda kai maganar arziki kai ƙwaƙwalwar mutane kowa sai ta tafi kan kuɗi kawai ita ce babban mushkila ba kuma shi kaɗai ne arziki ba yanzu mutane ba san cewa Allah ya baka ƴaƴa na kirki ba a rayuwa arziki ne ba ka ganin wani ana iya ɗaukan arziki na kuɗi a bashi amma ɗansa ne fitinarsa a rayuwa wani lokaci saboda fitinar ɗan wallahi ko bacci bai yi ana samun wannan ko ba a samu ana samu to saboda lokaci alama ta farko suka ce ka zama cikin waɗanda in Allah ya ce a yi abu za su na biyu in ya ce a bari za su bari sannan na uku in ya baka ka yi godiya ta hanyar aiki mai kyau in ya hana ka ka haƙura sannan aka jarrabe ka da faɗawa cikin aiki mara kyau ya zama kana cikin waɗanda nan take suke saurin farga su dawo su nemi yafiya wajen gyara alaƙar su da Allah ta hanyar tuba to auna kanka da waɗannan abu biyar kana cikin waɗanda in an ci su yi suke yi kana cikin waɗanda in an ci su bari suke iya ƙoƙarin su gurin bari kana cikin waɗanda da aka ba su suna ƙoƙarin su godiya ta hanyar aiki mai kyau kana cikin waɗanda da aka hana su sun haƙura sannan mai alaƙar kara Allah daga lokacin da da ka faɗa wani kuskure ko laifi wajen farga ka kai ƙoƙari ka dawo ka jara ta hanyar tuba wannan su ne ma'aune guda biyar da inda kana so ka gane kana kan matsala ko ka kai to auna kanka da waɗannan ma'aunan guda biyar Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu wanye da wannan duniya lafiya abin abinda mu yi na daidai a cikin wannan wata Allah ya karɓa. na kurakure kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana afuwa ya kau da kai ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala ka shiri shugabannin Allah ka yi riƙo da hannunsu Allah ka sa su zama rahama a gare mu Allah kada ka sa su zama azaba a gare mu wa'annan matsaloli da suke ta faruwa nan da can to jama'a a tashi a ci gaba da yin addu'a a faɗa wa Allah kuma ya zamanto faɗa ɗin na gaskiya muna roƙon Allah kai mana maganin matsalolin nan su irin wa'annan abubuwa in ka ga suna tasowa daga wani guri ka tare su shine inda ba su zo ba kasu wani lokaci mutane na ganin kamar wasa fitina in ta fara in ba ta zo inda kake ba to je inda take kashe ta in ba haka ba shi zai sa ba za ta zo inda kake ba amma ka koma gefe kana gana a'a ai can ta shafa mu muna tudun mun tsira to hankali a hankali sai kaga ta yi mama inda ba yi tsammanin ta zo ba sai kaga ta yi ne sai kaga ta ji to muna roƙon Allah ta'ala ka zauna da yankunan nan na lafiya Allah duk wanda yake a cikin shiriyarsa akwai maslaha da alkhairi ga musulmi Allah ka shirye shi